da sauri ummin america ta girgiza kai tana faɗin impossible babu kalan waɗannan a najeriya maybe sun yi losing memory su ne shi yasa suka faɗi hakan hoton naufal ya bude mata limshe ido ta danyi tare da ware su akan kyakkyawar fuskar shi wow ka ga namiji sumar shi ta burge ni yayi min kyau tai maganar tana hora mishi kes yaro ne komanda ya komanda ne yace haka ummi ta ce ai shi namiji baya kaɗan especially idan abinsa ya riƙa a wurina wannan ba yaro ba ne namiji ne murmushi suka sake ba su damu da abin da ta ce ba saboda sun san halinta ba ta mu'amala da matasan samari sai mazan da suke da aure waɗanda ta san idan ta bibiye su za a yi bala'i idan matansu suka kama ta bayan ya wuce hoton Naufal ya buɗe mata hoton Gabriel tunda ta kafe shi da ido bata kyafta ba sai faman jinjina kanta take yi alamar mamaki can can dai ta numfasa tare da cewa Allah ya yi halitta gaskiya idan aka bani rainon yaran nan tamkar kun ba kura ajiyar nama ne mejo idan akwai wani hoton nuna min na kosa na karasa ganin su lokacin da mejo ya hasko mata hoton da nishi daga zaune ta zabara ta miƙe tsaye tana duban fuskarsa da ta cika screen na laptop din duk suna a kwance aka yi musu hotunan idanuwansa a rufe muryar ta tamkar ta mai yin rada ta furta speechless mejo ina kuka samu kyakkyawar matashin nan mai kama da ɗan sarkin aljanu anya cikakkun mutane ne ko dai a cikin dajin da kuka tsinto su aljana ce ta haife su ta yada dariya kowannen su ya suke jin sambatun ummi dama sai da ransu ya basu za ta ruɗe idan ta ga hoton shi mejo ya ce sai ma kin gan shi a zahiri ba karamin kyau ne da shi ba ko da ta koma ta zauna sam ta kasa ɗauke idanunta daga kan fuskar danish ya yi matukar tafiya da imaninta a ranta har ta fara ayyana ko ya surar shi za ta kasance a zahiri muryar komanda ce ta fargar da ita ga duban shi dukansu ne muka nuna miki shin kin canza ra'ayi akan kula da su ko kuwa har yanzu kina akan bakanki shiru ta danyi tana yankan shawara da zuciyarta duk sun kagara da san jin amsarta yanzu haka kes ɗin yaran min mika shi hannun shugaban isod shine zai ci gaba da jan ragamar binciken a kansu jiya muka samu amincewar shi na karɓar kes ɗin nasu sai dai ya nuna baya buƙatar ɓata lokaci yana son ya tafi tare da yaran can Najeriya a jet ɗinsa a satin da za mu shiga. Lokaci ɗaya ummin Amerika ta canza fuskar ta zuwa ɓacin rai da farko ta yi murnar jin cewa kes ɗin yana a hannun chip na isot daga bisani da ya furta komawa najeriya ne ta ji komai ya fita a ranta na ji kin yi shiru baki ce komai ba ajiyar zuciya ta sauke kafin ta soma magana ranta a bace idan har kuna so in rike yaran a hannuna to ba zan bar najeriya ba sai dai mu zauna a Amerika amma ba zan tafi najeriya ba komanda ya ce amma me yasa ke kanki fa yar kasar Najeriya ce wai ba kya son zuwa kasar ki kirgiza kai ta yi still fuskar ta da bacin rai da furta ni ba yar Najeriya ba ce asali na ne a can amma ni Black America ce tunda na ce ba na so mu bar maganar kawai ni zan koma gidan idan ka gama maganar ka yanayin fuskar ta ya canza sosai bacin rai ne tsantsa sun fahimci kamar akwai wani abu da ya taba faruwa da ita wanda har ya jawo silar barin ta kasar kuma ba ta son ana yi mata maganar komawa can ganin yadda ta haɗe rai babu annuri ko miskalar zaratan akan fuskarta ya sa komanda cewa Shi kenan ki kwantar da hankalinki ba za mu takura miki ba za ki iya tafiya ba dan ya so ba ya ambaci hakan duk ba ji daɗin canzawar ta ba muryar ta addisa shi ta furta thank you ta yunkura ta miƙe ta nufa kofar fita daga ofis ɗin har ta kusa ficewa muryar komanda ta katse mata hanzarinta duk da ban san abin da ya faru da ke a kasar ki ba da har ya sa kika tsani jin an ambaci sunanta da akwai wani abu da nake so in faɗa miki ummi ke maganar tare da miƙewa hannun shi rike da mok na kofi ya kurba kafin ya daura da cewa wannan dama ce a gare ki da zaki koma kasar ki a karo na farko ki nuna ma waɗanda suka yi silar barin ki kasar cewa kina a raye kuma kin samu ci gaba a rayuwarki ba kamar yadda suka yi tsammani ba ina so ki ba su mamaki ummi sannan zuwanki Najeriya ba na dindindin ba ne na ɗan lokaci ne zaki dawo nan da zarar mun samu nasara akan binciken yaran zamu dawo da kenan saboda mu kanmu ba za mu so mu rasa nagartacciyar mace irin ki ba ke kanki kin sani muna ƙaunar ki kuma muna daraja lamarin ki a mu ba za mu so abin da zai bata miki rai ba ummi kina da damar da zaki iya zuwa gida ki zauna ki tunani akan magana ta kafin ki yanke shawara kalaman shi sun dan taba ta tuni zuciyarta ta fara sassautowa ita kanta za ta so wannan damar ta zuwa Najeriya ko dan ta ko dan ta taba waɗanda suka yi silar baranta ma ko dan ta ba waɗanda suka yi silar baranta mamaki numfasawa ta danyi kafin a hankali ta juya tana kallon komanda da ke tsaye a bayanta kamar ba ta son furta maganar ta ce babu bukatar yanke shawara na amince zan bi su zuwa Najeriya kuma na gode da ku a gare ni da zarar na gama aikin zan dawo kasata murmushi mejo da komanda suka sake jin abin da ta ce har yanzu ba ta yadda ta kira Najeriya da sunan ƙasarta ba sun ji daɗin amincewar ta ba tare da bata lokaci ba komanda ya ɗauko mata kundin da ke ɗauke da bayanansa Angel duka takardun akwai signature ɗinsa a jiki saura sanya hannunta suke bukata cikin kankanin lokaci suka kulla yarjejeniya suka kulla yarjejeniya ta guardianship agreement a tsakaninsu da ita sai da ta nutsu ta karanta sharuɗan dalla-dalla akan irin rainan da suke so ta yi ma yaran kafin ta sanya hannu a takardun bayan ta kammala sun bata wasu takardun yarjejeniya da za ta rike a hannunta bayan ta yi musu sallama ta fito daga ofis din tana tafiya sojoji na binta da kallo yayin da ita kuma hankalinta na akan takardun da ke a hannunta fatanta Allah ya sa rukon yaran da za ta yi da kuma zuwan ta Najeriya ya zama alkhairi a gare ta. Tun kafin ta karasa gaban motar ta ta bari a harabar aji motocinsu ta hango sojoji daddaɓe sun kewaye motar suna jiranta. Marmashin gefen fuska ta sake har dimple ɗinta ya loba. Ta fahimci tunda ta shiga ofis ɗin commander suke ta jiran fitowarta don su yi mata magana. Bata tsaya sauraron su ba. Dikir ta samu suka kyale ta ta shiga mota. A tsanaki ta tada motar ta juya steering da gudu ta fice daga headquarter din Allah sarki wannan kenan ex prisoners tun da da safe kowannen su ya farka daga bacci sun wayi gari da jin kyakkyawan labarin farkawar Danish saboda zumuɗin zuwa ganin shi babu wanda ya nemi breakfast a cikin su baki ɗaya sun hallara a room ɗinsa tun daga kan Haris Javid Naufal Gabriel Batul Hanna Jamima Aziza kwansu da kwarkwatansu sun yi tsaitsayi cirko-cirko suna kallon shi Fuskokin su ɗauke da annorin farin ciki ɗaya bayan ɗaya da nishe biyu su ya rungume su a ƙirjinsa kamar sun yi shekara ba sa a tare da juna haris ada kukan shi saboda murnar ganin da nishi, ya farka sun tasa shi a gaba suna kallon sa kamar za su lashe shi musamman ma aziza da jamima daɗi suke ji da nish ɗinsu ya farka muryar jamima da shagoba ta ce mun yi fushi ma sai yau za ka farka kullum sai mun yi kuka rashin ka ko bacci ba ma iya yi abincin ma ba ma ci harara aziza ta watsa mata wallahi karya take yi da nishi kullum sai ta ci abinci sau uku kuma tana yin bacci murmushi ya sake yana bin su da kallo haris da ke zaune a gefen gadon da nishi ya riko hannun shi a cikin nashi ji yake kamar za a kwace mishi dan uwan shi me yasa angel jiya da ya farka baki ta da mu daga bacci ba bayan kin san irin kagarar da muka yi na san ganin shi hanna ce ta yi maganar kibril ya ce ni dai ba abin da zan ce sai godiya saboda ba za mu iya misalta farin cikin da muke a ciki ba yau babbar rana ce a gare mu dan uwanmu abin alfaharinmu ya farka da ransa da lafiyar shi yana daga tsaye yake yin maganar ya goya hannayen shi saman kirjinsa Allah sarki rayuwa kenan har na tuna kokawar da kuka yi kai da Danish kawar da kuka yi kai da Danish akan na ce zan da taga, gabaki ɗayansu suka sanya dariya batul ta ce ai mu ba mu san abin da ya haɗa su faɗa ba farbin da ke tsaye gefen naufal hannunta rike da ayaba sai ci take yi kunnuwanta a kansu ta nutsu tana sauraron su labari angel ta basu na abin da ya faru lokacin da za ta dira taga ba karamin nishaɗi suka yi ba aziza ta ce mun yi kuka a lokacin sosai mun yi tsammanin da nishi ɗinmu zai rasa idansa ɗaya sai gashi allah ya dawo mana da shi da ransa da lafiyar shi gaskiya mun ji daɗi da farin ciki akan fuskarta ta ƙara maganar idanuwan da nishi akan face ɗinsu ita da jamima farbin ta ce ni ba na so muna tuna baya na fi so in ji muna magana akan abin da zai faru a gaba jamima ta ce jeni yaushe za mu je gidan dadin naki ni na kosa mu koma can waɗannan mutanen masu jan kumatun kullum sai sun tsira mana allura a duwawunmu ta yi maganar tare da nuna as ɗinta da yatsar hannunta gabaki ɗaya suka tuntsare da dariya aziza ta ce kai jamima ki ji tsoron Allah jiya fa ba a yi mana allura ba nus ta faɗa min an gama yi mana ita sai dai magani da zamu rinka sha na tsawon one month turo mata baki jamima ta yi javid ya ce ku fa ba kwa gajiya da abin magana kun cika dan uwanmu da soroto ko so kuke ya koma baccin a tare suka zaro ido haɗi da ɗan buɗe baki a a wallahi fama so ya koma bacci alhamdulillah tunda yanzu mun haɗu mu dukanmu ya kamata mu yi wa Allah godiya Angel ce ta yi maganar tare da daga tafin hannayen da sama da sauri su ma suka daga nasu za su yi addu'a mutum ɗaya ne bai daga nashi hannun ba hatta Gabriel da yake Kristan sai da ya daga hannun shi don su yi addu'ar a tare don shi a yanzu bai da zaɓin addini ya fi karfi ta ɓangaren musulunci saboda Angel kallon fuskar shi Angel ta yi da shi za mu yi addu'a ba za ka daga hannu ba girgiza mata kai alamar a'a daure masa fuska ta yi sai ya tamkar bai san tana yi ba cikin sanyin murya Haris ya ce Danish me yasa har yanzu baka goyon bayan addinin musulunci shiru Danish bai magana ba kuma babu alamar zai yi ta damuwa ce karara akan fuskokin su please Danish please Danish just for today ka daga hannu mu yi addu'a muryar Angel tamkar za ta fashe masa da kuka ta yi maganar ce mishi fuska Aziza da Jamima suka yi bro please let prayer together rinsa idanuwan sai ba tare da ya bude su ba ya furta i can't ku daina yi mini magana akan inni ba na so sai lokacin batul ta sanya baki tunda ya nuna baya so mu kyale shi da mu da shi duk abu ɗaya ne ko da a ce bai yi ba mu za mu yi mishi hakan ma ya wadatar Angel bata ji daɗin kin yin addu'a da yayi ba addu'ar da so makaranto musu suna amsa mata da amin amin idanuwanta sun cicciko tab da kwalla bayan sun kammala kowannensu ya shafa a saman fuskarsa banda Angel maimakon ta shafa addu'ar da ta yi a saman fuskarta sai ta shafa ma a saman sumar kansa a hankali ya dago da idanuwansa yana duban fuskarta harara ta watsa masa tare da murguda masa baki hakan da ta yi ba karamin kayatar da shi yayi ba muryarsa kasa kasa ya furta mata thank you taɓe mishi baki ta yi kada ka yi tunanin na damu da kai kayataccen murmushin gefen fuska ya sakar mata su sun nutsu suna kallon su muryar dr laura ce ta katse musu hanzarin su congratulations my lovely children ina taya ku murnar farkawar dan uwanku daga bacci ban jima da shigowa asibitin ba dr heri ke faɗa min cewa dan uwanku da nishi ya farka wannan abin farin ciki ne ta karasa maganar a yayin da take karasowa gaban gadon danish fararen idanuwanta da ke a sanye cikin farin glass ta daura su akan danish akan face din shi an sanar da ni cewa baya kula kowa sai yan uwan shi da gaske ne masoyiya Angel ta yi tambayar tare da kallon Angel da fara'a akan fuskar Angel ta amsa mata da cewa jiya ne amma yau ya saki jiki zai iya magana da kowa Dr. Laura ta ce anya kuwa Na ga ko kallo na bai yi ba Danish ya jikin naka ko akwai inda ke maka ciwo a jikinka ta yi tambayar cikin kagara da sanjin muryar shi cikin rada Angel ta furta mishi Danish please kai mata magana sun taimake mu kuma suna da mutunci kamar wanda aka yi ma dole da kyar ya iya motsa lips ɗinsa ya furta da sauki babu inda ke yi min ciwo dr laura ta ji daɗin maganarsa ina fata ka ci abinci babu yunwa a tare da kai daga mata kai yayi alamar e ta furta OK, amma me yasa jiya baka ba likitoci damar duba lafiyarka ba a takure yake yi mata magana saboda lafiya ta kalau bana bukatar a duba ni jinjina kai ta danyi ta yi mamakin halin shi ba su taɓa samun feshen irin shi ba muryar angel ce ta janyo hankalinta ga dubanta anti mun gode sosai da kulawarku a gare mu allah ne kaɗai zai iya biyan ku ta yi mata maganar ne don ta mantar da ita zancen ima zancen yima da nish maganar duba lafiyar cikinsa kada ki damu masoyiya angel aikinmu ne kula da lafiyar ku, kuma alhamdulillah na ga jiki ya yi kyau allah ya ƙara lafiya ta ƙara magana tare da kallon aziza da jamima my teams ya jikin naku a tare suka haɗa baki da sauri kafin ta ɗaura idan ta kan parvin da sauri ta ɓoye ayabar da ke a hannunta dariya dr laura ta ɗan sake hmm. ai na gani dama kin daina wahalar ɓoyewa da kin ma daina wahalar ɓoye min dukar da kai farbin ta yi fuskar ta ɗauke da murmushi kallon su gabriel ta yi kallon su gabriel ta yan samari jiki ya yi kyau ba dan sista ɗinku ta matsa akan san komawar ku Najeriya ba da a gidana zan killace ku in ci gaba da rainon ku murmushi kowannen su ya sake zan koma ofis. ku kula da kanku har ta juya za ta fice Angel ta yi saurin cewa anti har yanzu sojojin ba su kira ba na ji shiru ba su zo sun duba mu ba Dr. Laura na niyyar juyowa don ta bada amsa ba zato ba tsammani suka hango Dr. Mark tare da Dr. Brown sun nufo kofar ɗakin. kusan a tare suka shigo gaisuwa suka yi da Dr. Laura cikin girmamawa su Angel suka gaishe da su bayan sun amsa musu suka taya su murnar farkawar dan uwansu kafin daga bisani Dr. Mark ya so mai yin magana Dokta ke muke nema sojojin nan sun kira a waya idan ba damuwa za mu iya zuwa ofis mai magana amsa musu ta yi da to ba tare da bata lokaci ba suka fice daga ɗakin hankalin Angel ya ki kwanciya burinta ta ji me za su tattauna fatan ta Allah ya sa su amince da maganar mai da su Najeriya bayan fitar su dakin kai tsaye ofis ɗin Dr. Laura suka nufa kowannen su ya samu wuri saman kujera ya zauna suna fuskantar juna da ita ina sauraron ku me sojojin suka ce ne a kagare ta tambaye su Dr. Mark ne ya so ma kora mata jawabi komanda ɗinsu ne ya kira ni a waya ya sanar da ni cewa chief na isod ya amince zai karɓi kes ɗin yaran tun kan ya karasa maganar dr laura ta saki murmushin farin ciki bayan haka sun kulla yarjejeniya tsakanin ita sun kulla yarjejeniya tsakanin ita ummin Amerika da su sojojin zuwa anjima za su zo asibitin domin shirya yaran za su dauke su zuwa gidanta sai dai za mu yi kewar saboda kwamanda din ya faɗa min next week chief na ISOT zai bar ƙasar tare da yaran ya karasa maganar idan shi akan Dr. Laura mace dan fuskar ta yi canza zuwa damuwa Ba ta yi tsammanin za su bar kasar da wuri ba zaman da suka yi da su na kwanaki hudu ba karamin sabo suka yi da juna ba sai dai ta wani bangaren ta ji daɗi ko don saboda Angel da ta roke ta akan ta taimaka musu su koma kasar su Dr. Lafiya ga kamar yanayin fuskar ki ya canza ko baki ji daɗin maganar bane Dr. Mark ne ya yi maganar ganin ta haɗe fuska murmushin yake ta sakar masa no ba haka bane na saba da yaran ne ana so su yi nesa da ni ban yi tsammanin za su bar kasar da wuri ba ina so zan nemi alfarmar a bar mana su ko da wani mun ne su yi nan kafin su tafi dr brown ya ce ba zai yiwu ba dokta da a ce kes ɗinsu a hannun sojojin yake za mu iya neman alfarmar a bar mana yaran su zauna a wurinmu sai dai kash sun riga da sun damƙa kes ɗin hannun chief na isot kuma kin san shi ba ɗan kasar nan ba ne a kasar shi yake zaune aiki ne mai muhimmanci ya kawo su america tun cikin weekend da ya wuce ya so barin kasar saboda kes din yaran ya fasa tafiya yanzu haka da nake yi miki magana yana shirye-shiryen barin Washington zai shigo garinmu saboda ya haɗa kan yaran ya tafi da su mutumin babu wasa a aikinsa bai san ɓata lokaci jikin Dr. Laura ba karamin sanyi yayi ba tana son su Angel ganin duk ta damu ne sa Dr. Mark kwantar mata da hankali tafiyar su ba yana nufin mun rabu da su ba kada ki manta sojojin kasar mu ne suka tsince su bayanan bayanan su da komai yana a hannun su kuma za su ci gaba da bibiyar rayuwar yaran wannan dalili ne ma yasa suka hada su da ummin America gida kai Dr. Laura ta yi ni damuwa ta depression din da ke damun yaran da kuma yaron da ke fama da ciwon zuciya hankali na bai kwanta da ummin America ba shin za ta iya ba su kulawar da za ta sanya su manta da damuwarsu na fasanta ba ta da mutunci mace ce mai izza kuma ta shahara wurin iya karuwanci damuwa ce karar kan fuskar Dr. Laura idanuwanta tuni sun ci kotab da kwalla yaran sun fi bukatar kulawar mace wanda ta san ciwon haihuwa ba wai karuwa ba wanda ta saba kwan wacce ta saba kwacewa matan aure mazajen su tana fuskanci da su ya kamata ku yi tunani akan hakan ni zan yi makomanda din nasu magana akan su canza wasu wanda za ta raine su yara fa har goma sha ɗaya za a damƙa maƙaruwa gaskiya ba su yi tunani mai kyau ba za ta iya ɓata su ranta a matukar ɓace take yin maganar Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dakata sai mu haɗu da ku a ci gaba da labarin kashi na gaba domin jin yadda za ta ci gaba da kasancewa kuma wuta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai littafin kurkuku zango na biyu kashi na talatin da takwas amma dai wannan yaran ɗan South Korea ne ko? Mejo ya ce ba mu da tabbacin ɗan ina ne. Duka yaran ba mu san wani jinsi ba ne, sai dai sun faɗa mana cewa 'yan Najeriya ne. Da sauri ummin Amerika ta girgiza kai tana faɗin. Impossible. Babu kalan waɗannan a Najeriya. Maybe sun yi losing memory su ne, shi yasa suka faɗi hakan. Hoton Naufal ya buɗe mata, limshe ido ta ɗanyi tare da ware su akan kyakkyawar fuskar shi. Wow!